ci da wasannin da ake bugawa na cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin zagaye na 16 jiya kungiyar kwallon kafa ta leicester city da ke ingila ta yi wa jarod da sabila da kwallaye biyu da nema a karawarsu ta biyu inda a haduwarsu ta farko sabilan ta sha leicester city biyu da daya wannan ya ba da dama leicester city tana da kwallaye uku sabila tana da biyu Juventus kuwa ta doke foto ne da ci ɗaya mai ban haushi inda a ta farko Juventus ta bi foto har gida ta sha ta biyu da babu wannan ya ba da dama Juventus tana da kwallo uku ita kuwa foto ba ta tana nema don haka wannan kungiyoyi guda biyu sun samu hayewa zagaye na kusa da na kusa da na karshe wato kwata fali inda a yau kuma za a ci gaba da karawa a matakin zagaye na sha shida tsakanin atlantico madrid na kasar spain da ba liverpool na kasar germany ce monaco za su karɓi bakuncin manchester city za a buga wasan ne da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chad bangaren saye da sayarwa ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana zama martin ozil daga kungiyar kwallon kafa ta arsenal barcelona ta sa fan miliyan biyar domin sayan dan wasan baya na gefen dama na kungiyar kwallon kafa ta arsenal hector bellerin mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea cotios ya ki amincewa da tayin da real madrid ta yi masa don koma kungiyar a kakan wasan baɗi mai zuwa ita ko kungiyar kwallon kafa ta west ham united tana wacin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na arsenal iska fere mai horar kungiyar kwallon kafa na sabila jogin Foley ya nuna sha'awarsa da zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex sanchez daga inda zai ke bukatar koma sa ta kale da huta lafiya